أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله سنة الله mai rama باب ما جاء في ma باب ما جاء في ma ja ديزو بياني أكن da me ake kira alkanzu babin zai magana akan cewa me menene alkanzu shine abin da babin zai magana akai me ake kira shi kanzu kun fahimta Na. Na. Eh. Eh. ya ce na ji abdullahi dan umar yana tambaya dangane da abin kalman alkanzu ya ce me ake kira kanzu sai ya ce ne kudin da ba a fitar mai da zakka shi yake kira kanzu kudin da ba a fitar masa da min da Allah yake cewa walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون kun gane ko waccan nan aya da ta yi ta maganar narkon azaba wallazi ne yakan zo na zahaba wal fidda waɗanda suke taskace zinariya da azurfa wala ƙuna fi sabilillah ba sa ba da zakkanta saboda Allah fa bashirhum bi azabin alimin kai masu azab kai musu bishara da azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nar jahannama ranan da za a dindima kudin kudin da za a mai da ita sarka ta wuta sai a sa sarka ta wuta din a gidan wuta sarkan ya dauki zafi in sarkan ya dauki zafi fa tukwa biha yubahuhum sai ai masu lalas da wannan narkakken karfan ko karfan da aka sa a wuta sai ai masu lalas da wannan karfan a goshinsu wa junubuhum da sasanninsu wa zuhuruhum da bayansu kun san lalas ko duk za a yi ta zazzana musu wannan a sa karfe a wuta sai a ɗaɗa masu a sa karfe a wuta sai a tsada masu to kuma dukiya ce aka rikidar da ita ta koma ta zama karfe karfen aka sa a wuta in ya dauki zafi sai a rika kwaya masu goshinsu da sasannin jikinsu da bayansu sai Allah ta'ala ya ce ba zo kuma kuntum takdibun za ma kanastum li anfusikum wannan wannan karfen da ake kokdada maku karfan dukiyar ku ce da ba ku fitar da zakka ita ce Allah ya juye ta ran kiyama ta zama haka da aka ku abin da kuka rika tara ba ku fitar mai da zakka kun ne ko to yanzu wacan nan aya da take magana kan azaba wani irin dukiya bai kanzun da take magana a kai kawai yanzu in na samu asusu ko na buɗe akawun na rika tara kuɗi na na halal da zakka da komi ya zama kanzu ko ko yaya zai zama kanzu shine imam malik kai kawo maka wannan dan ya nuna maka kanzu fa ita ce dukiyar da ba a fitar mata da zakka kanzu ita ce dukiyar da ba a fitar mata zame da zakka ma ana fitar mata da zakka ba kanzu bace kun ga ne ko duk dukiyar da kai fitar mata da zakka ba kanzu bane kaga shi Abu Zar al-Gifari yana ganin koda kana mata zakka za a iya ce mata kanzu matukar dai akwai wasu suna jin yunwa kai kana da shi yasa shi a gurin shi abinda ba kanzu ba kawai shine duk abinda ka samu ka kashe shi nan take fi abu zarrin ba abu zarrin duk abin da ya mallaka nan take abu zarrin zai me nan take abu zarrin zai kashe shi ko menene sai rika yawo in ya ganka da kuɗi sai rika ganin sai ja maka wacan nan aya duk abin da abu zarrin ya mallaka in yau ya noman shekara ya shekara yana noma in yau ya girbe ba abin da zai shiga da shi gidan shi sai abin da za a ci sanda ya shiga gidan kawai shi a wurin shi ma in ka ije abincin safa da rana da yamma to yana ganin kanzu ne duk wani abu da ka tara akwai wani mai bukata kai kuma ka ije na anjima wani kuma yana bukatan shi yanzu to abu zarin yana ganin wannan kanzu ne an gane ko Kamar watan nan magana tana da rauni shi yasa ba wato maliku ya bude babi ya nuna maka me kanzu kanzun da abu zarin yake ɗauka shine kanzu ba shine kanzu ba annabi yana ije abincin shekara an gane ko dukiyar da ake ce mata kanzu ita ce wacce ka samu ka ƙi da zakka kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin amma ka ƙi ba da mai ka yi noma ausuki biyar buhu shida da rabi ka ƙi ba da zakka kun gaya ne ko kana da dabbobi raƙumma sun kai guda biyar ka ƙi ba da mai ka ƙi ba da zakka da Allah kun gani shi yake kira kanzu da haka yanzu kanzu na faga sanan duk wanda yake da kuɗin da ya hana zakka cikin 'yan kasuwa da sauransu to sunan wannan dukiya ne kanzu ranar lahira za a rikidar da ita ta zama sarkar wuta sai a ma mutum lalata ita kun ga yana hausa? a muje وحدثني عن مالك عن عبد الله بن مالك عن ابي صالح السمان عن ابي هريره Abu Huraira ya kasance yana cewa duk wanda man kana inda humalun duk wanda yake da dukiya lam yu'addi zakatahu sai bai fitar da zakan dukiyan ba musila lahu za a mayar da kuɗin shine musila za a canza halittar kuɗin yau mata ranar kiyama to ya koma mene gaba ɗaya kudin sai ya koma shuja'an in ka ji an ce shuja'an namijin maciji shine shuja namijin me maciji namiji shine shuja'u to za a tuyar da kudin daga sifan kudi zuwa halittar maciji in Allah ya zo ba haka ba mutum yakan zama doya gawa <laughs> gawa kwanan da aka ba labari Ka ce ba wai wani wani ya zama doya a nan wajen so ba kwanan da wani yake ba wai ya zama doya sai da aka yi ka gani to ai Allah yana da iko ya ga kuɗi ne tsantsan kuɗi amma an juyar da su sun zama mai shuja me ake ce ma shuja namijin maciji. kun san dafin shi ya fi guba kana huda da masu harkar maciji in namijin maciji ya sari mutum to ai ba karamin haɗari ba ne an gaya ne ko yawa kumurci kenan kumurci ake ce mashi a a wasu kwarai kumurci namijin maciji shine cuja a ƙara'a mai sai ko a ƙara'a mai mene mai sai ko kun sa abin da ya sa ya sai ko wallahi zafin guba ne guban da yake kan shi ne kawai ba zai bar gashi ya zauna ba an gane ka ta akara dama ai shine mai sai koko ba akwai mutane guda uku nan ba da da a'ama da abras dawa da akara akara shine mai mai wanda kan shi ba to maciji mai saiko gashi ba zai zauna a wurin ba saboda kan cike yake da me da kuba an gane ko yana da fiƙa guda biyu shine zabiba lahu zabiba tani yana da fiƙa a haƙoransa yana da fiƙoƙi guda biyu an gane ko to ka ji dukiyarka ce bara kani ma ka samu ko a kamfaninka ko a kasuwanka ko a wani abu ba ka fita ba da zakka shi dukiyar da aka jiyar da shi ya zama kumurcin maciji macijin mai saiko bayan saiko kuma yana da fikoki guda biyu ya tulubuhu shi wannan macijin wanda asalin shi dukiyar mutum ne zai koma yana neman mai wanda ya mallaki kudin hatta yunkinahu hatta yunkinahu har sai ya samu dama a kansa maciji zai ta neman mai shi har sai ya samu dama a kai shi asalin macijin nan menene dukiyar da ba a fitar da zakka yanzu ka kaddarta a kowane sunan shi jacob ya samu naira miliyan hamsin bai fitar mai da zakka to wannan miliyan hamsin din zai zama maciji ranar kiyama an gane su to in yi zama maciji yaushe rana alkiyama wannan macijin zai ta zai ta saran zai zo da fikar shi yana neman wanda ya tara shi an gane ko ya ce yana saran shi yana ana kan duka ni ne nan ni ne akawun ɗin bankinka yana saran shi yana ana maluka ni ne dukiyarka kun gane ko ba wannan shi ne kan wallahi yasa tun farko ma in ka san baka da niyyar ba da zakkan nan kan ma ka fara neman ku yawa ka zaune ya ma baka ba a wani hadisin ma cewa akai duk abin da ka tara in ba ka dai in kuɗi ne ka tara baka ba da zakka kun gane ko to zai zama maciji ya ta saranka in shanu ne kuma mutum yana da shanu bai ba da zakka to shanun za a ƙara ma kwabatan su tsoho ijiman zan manzan Allah su zama sai a kwantar da mutum su zo dukkan suna bi ta kai suna kai shi kun gane ko da haka abinda ake cewa alkanzu shine dukiyar da ba a fitar mata da me da zakka amma komin yawan kuɗinka in kana fitar da zakka ba ruwan Allah kuɗi ne na Allah ni'mal malus salih fiye da rajulin salih ma da da dukiya na halal a hannun mutumin kirki kun gane ko ka samu kuɗinka na halal kuma kana fitar mata da zakka ba komi an gaya ne ko ba to kamar wanda zai zo ne a ce sallah raka a hudu na isha ce gaskiya ta yawa sai raka uku ta yi dole a fitar da ita kan ka'idarta to yanzu ga wani babi nan babba babu sadaqatul mashiyati babin da zai magana dangane da zakkan dabbobi albashiyatu sune me حدثنا يحيى عن مالك انه قرأ كتاب Umar بن al في الصدقه ya ya ya bani labari shi kuma daga Imam Maliku ya jiyo yace Imam Maliku ya karanta wasikar da Umar dan Khattab ya rubuta wa gwamnonin shi wasiƙar tana ɗauke da bayanin sadakan dabbobi ne hala sai ce fa wajabtu fihi ma maluku ya ce da na karanta wasiƙar da umar ya ma gwamnonin shi ga abin da na gani a wasiƙar da suna Allah mai rama mai jin gai umar ya ce masu wasiƙa ce ta yadda ake fitar da zakka kun gane ko بي arba'in wa ishirina min al-ibli faduna hal ghanamu fi kulli khamsin shatun fi arba'in wa ishirina min al duk wanda ya mallaki raƙuma ashirin da hudu kun gane ko faduna ha ko abin da ba su kai haka ba alganamu akuya ɗaya zai bada an gane ko akuya na malamai raƙuma daga nawa ake fara fitar da zakkansu da guda biyar to in kana da guda biyar din nan akuya ɗaya ce fa zakkan raƙumi biyar an gane ko duk biyar akuya ɗaya duk biyar akuya ɗaya har raƙuman nan su kai ashirin akuya huɗu za ka bayar kun gane ko duk biyar za ka ba su akuya nawa tun daga akuya biyar raƙumi biyar raƙumi ɗaya ba zakka biyu ba zakka uku ba zakka hudu ba zakka sai raƙumma sun kai biyar ake fara fitar masu zakka su kuma sun kai biyar ba cewa za a ɗauki raƙumi ɗaya ka miƙa ba akuya ne za ka je kyalla kyalla ka bayar shi ni ita ce wannan akwai ita ce zakkar raƙuma guda nawa guda biyar daga nan duk awaki za ka yi ta bayarwa har lokacin da ka za su kai ashirin da hudu kun gane fi kulli hamsatin duk fi kulli hamsin shatun duk raƙuma biyar akuya ɗaya da haka wanda yake da raƙuma ashirin akuya kina hudu an gane ko to muje mafi ma ko kazalika abin da ya wuce abin da ya kai tun daga ashirin da biyar ila hamsin wa talatina yawwa har zuwa talatin da biyar kun gane hausa tun daga raƙuma ashirin da biyar kaga sun daɗi kenan da guda ɗaya ko tun daga raƙumi ashirin da nawa har zuwa talatin da biyar ibnatu mahadin da biyar hmm. ai in kana da raƙumi ashirin da hudu awaki hudu kawai za ka ba in kana da raƙuma nawa awakai hudu amma da sun kai da biyar yanzu ba akuya za ka bayar ba an gani da sun kai da nawa kaga raƙuma biyar akuya ɗaya raƙuma raƙuma shida akuya ɗaya raƙuma bakwai akuya ɗaya raƙuma tara akuya ɗaya da sun kai goma akuya biyu raƙuma sha ɗaya akuya biyu raƙuma sha biyu akuya biyu raƙuma sha uku akuya uku eh, akuya biyu raƙuma sha hudu ma akuya nawa biyu sai sun kai raƙuma sha biyar ya ce akuya ana uku raƙuma sha shida sha bakwai sha takwas sha tara duk uku ne da awakai uku za ka bayar sai sun kai raƙuma nawa ashirin sai ka ba da awakai nawa hudu to ashirin da ɗaya raƙuma nawa za ka rika bayarwa a awakai nawa hudu ashirin da biyu ma awakai nawa ashirin da uku ma awakai nawa ashirin da hudu ma awakai nawa da sun kai ashirin da biyar za ka daina ba da awakai ga abin da za ka bayar za ka ba da ibnatu mahadin kullum in ka ji an ce mahad a babin tsakan dabbobi ana nufin mai ciki mai ciki ita ake kiranta mahad to ka san mai cikin fikihu mai cikin fikihu ita ce wacce ta isa ta ɗauki ciki ba wai lalai ta zama tana da mai to ibnatu mahad yar wato yar wacce uwarta ya isa ta ɗauki ciki bayan an yaye ta kun gane yayayya kawai inda za a yi hausa ne na na tumahazin ita ce me yayayya an yaye ta bi tabi'atil hali ko dai uwarta ta zama ta samu wani ciki ko kuma zai iya yiwa ta samu cikin ita ce ita ake kira tumahazin mahazin na tume yar mai ciki ba lalai sai uwan tana da ciki ba in dai ita yar wato raƙuma ta haihu da ta haihu sai ta yaya yarta ta duk yarta ta daina shan nono to bi ɗabi'a halatta tun da ita uwan yanzu ta yaya yan uwan me ya kamata ta zama kenan zama tana da ciki kun gane to ko ba ta da cikin inda ta ta yaya yan to yan nata ana ba da ita a matsayin mai zakka galibi akan ya sukan yaye ta daga shekara ɗaya zuwa biyu raƙuma ɗaya shekara ɗaya zuwa biyu ita ce ake fara ba da zakanta ga wanda Allah ya ba ya hore ma raƙuma guda ashirin da biyar in yau Allah ya hore maka raƙuma ashirin da biyar to in mai karɓan zakka ya zo za ka ɗauki ɗan shekara ɗaya zuwa ɗan shekara daga ɗaya zuwa biyu ɗan shekara ɗaya ta gama shekara ɗaya di ta shiga na nawa ta shiga na biyu an gane ita ce za ka ɗauka ka ba sa'i a matsayin zakkar raƙumma guda nawa Eh? guda ashirin da biyar da Allah kun gano wannan da kyau mu je daga nan to bari ku ji kuna ji da kyau tun nan shine zakkansu fa ashirin da biyar ibnatu mahadin za ka bayar a da fa da bakwai fa talatin fa ma ibnatu mahadin kai har talatin da ɗaya har talatin da biyu har talatin da biyar duk tuma mahadin da aka ba duk shekara mun gane ko fa in ibu na tuma mahadin in ka duba garken ka kaf sai baka sami yayayya ba wacce uwanta tana da ciki ko yayayya wacce ya isa a ce uwanta tana da me ta dauke ciki to fabnu labunin zakarun sai in baka sami bin sai in baka sami ibnatu mahadin ba ka kaga mace ce aka ce ka fara bayarwa ya mace amma yayayi yadda ta gama shekara ne ta shiga nawa to sai in baka same ta ne ba lura sai ya sanya sai ka wato sai ka sai ka bada fablu labunin zakarun an gane ko a fablu labunin dan mai ban nono kun gane ko shi kuma ya zama namiji shi ibnu labun shine shi ma wadda uwar shi shi ma yayayye ne an gane illa kawai shi ya gama shi ya dole ya zama ya cika shekara biyu ya fara na uku in ko mace ce ta gama shekara ɗaya ta shiga ta biyu an gane to sai in ba macen ne za ka ba da namiji don ai macen ta fi amfani muje to fi ma ka zalika ku saurara ku ce fi ma ka zalika duk abin da ya wuce talatin da biyar ila hamsin wa arba'ina har zuwa arba'in da biyar nawa aka ƙara kenan goma binta labunan to nan wurin za ka ba da ƴan shekara biyun da ta shiga ta uku amma mace ka ga yi ɗigunin labunan ɗan shekara biyun da ya shiga na nawa namiji to ita ma mace binta labunan ƴan shekara biyun da ta shiga ta nawa ta uku Ƴan shekara biyu mace wacce ta shiga ta nawa mace mun gane duk ita za ka bayar ba tun daga nawa hmm? tun daga talatin da shida tun da biyar ne ai kaga za ka ba da bintu ma abin gane to da ya kai da shida an gane har zuwa arba'in da biyar duka gaba ɗaya za ka dinga ba da bintu labu ne wa fi ma fauka zalika ila sittin da abin da ya ɗara arba'in da biyar kaga daga arba'in da ɗaya kenan da shida har zuwa su kai sittin an ƙara nawa hmm? eh? sha biyar har zuwa su sittin za ka ba da hikatun ne titirna me za ka bayar hikatun titirna me hikka in baka san titirna ba tsurukatun fali mace wadda ta isa a barbare ta raƙumar da ta isa namiji ya barbare ta galibi ya shekara uku zuwa shekara hudu ya shekara na uku zuwa hudu ita ke kiranta shikkatun tattarna rukatul fahali wacce ta isa raƙumi ya bai da barbare ta an gane hausa to mu je wafi ma ko zalika ila kamsi wasu baƙi na jaza'a duk abin da ya wuce sittin kun gane ko tun daga sittin da ɗaya har sai ka je saba'in da biyar jaza'a an gane ko ita kuma nan jaza'a za ka bayar me za ka bayar in an ce jaza'a ita ce wacce ta ba ta kai shekara biyar ya shekara biyar ita ce mai jaza'a kun gane ko wa fi ma fauka zalika tun daga saba'in da shida daga na har zuwa casa'in duka ibn talabunin za ka rika bayarwa mata guda biyu amma ibn talabunin su ne in shekara nawa ibn talabunin hmm? biyan da suka shiga uku mata har tasa'in su biyu za ka rika bayarwa kawai ana ji wa bi ma fauka zalika in ya wuce haka ila 20 wa mi'a tun daga 90 har sai ka je tun daga 91 har zuwa 120 hikatani za ka ba da tattara ne guda nawa tsaruka talfali me tsaruka talfali wanda suka isa barbara su ne za a baya kun gane ko ba ma za da ala zalika min al-ibil duk abin da ya karo akan 120 na raƙumma fa fi kulli 40 bintu labunin to shikenan har a koma ga Allah kuma da haka in dai suka wuce 120 in dai suka wuce 120 to shi kenan sai ka irga arba'in kawai sai ka ba da bintu labunin ya shekara biyu da ta shiga ta da duk arba'in bintu labunin duk arba'in bintu labunin in ka zo wasu arba'in zan misali za ku duk arba'in mai za ka ba bintu labunin sai ka zo ka cira arba'in arba'in gida goma kana ba ta bintu labunin sai guda goma suka rabu su ne a sama to su ba ka ba su kai ba ke an gane ba su me kai ba aje to ta hamsin kuma an gane in sun kai liyan da za ka yi lissafin hamsin in sun kai do hamsin sai ka ba da hikka da ko kai lissafin arba'in arba'in da arba'in da za ka bayar hmm? in tilabu ne ko kuma kai lissafin hamsin hamsin duk hamsin na hikka wa fi sa'imatil ganami dangane da garken awakai idza balagat arba'ina in awakan sun kai guda arba'in ila ishirina wa mi'ati har zuwa sanda za su kai ɗari da ashirin shaton akwai a ɗaya za abin ba wato sauƙin shi haka ya yi yawa kai sauƙi abu. ba za ka fitar da zakkan rabobi ba sai kana da arba'in sai kana da akuya nawa duk wanda bai da akuya arba'in ba a ce ba da zakka ba sai in yana da akuya arba'in to kuma daga nan akwai arba'in din nan kuma akwai a ɗaya za ka bayar a cikin arba'in akwai a nawa daga nan akuya arba'in da ɗaya arba'in da biyu hamsin duk akuya ɗaya za ka yi ta bayarwa kai har ka je akuya ɗari akuya ɗaya za ka bayar kai har sai ka tara awakai ɗari da ashirin akuya ɗaya za ka bayar an gane wa fi ma ka zalika sai sanda za ka yi ɗari da ashirin da ɗaya tun daga ɗari da ashirin da ɗaya ila mai taini kun gane ko daga 121 ne za a ce to ka fara ba da awakai biyu mai 121 awakai biyu mai 122 awakai biyu mai 123 ma awakai biyu daga nan har mai akuya 200 duka awakai biyu zai bayar wafi ma fauka zalika sai in sun kai awakai 201 daga nan har ila salasa mi'a har sai sun kai awakai 300 salasa shi yake awakai uku zuwa za a bayar yanzu mai akuya ɗari uku awakai nawa bayan a awakai uku akuya ɗari biyu da goma fa awakai wakai uku awakai na an gane wafi ma fauka zalika duk abin da ya wuce ɗari biyu ɗin daga ɗari biyu da ɗaya ila salati mi'a haɗari uku duka salatu shi yakin an gane ko fa ma za da ala zalika duk abin da ya ƙara kan awakai uku fa bi kulli mi'atin shatun to duk ɗari zai awa da akuya da an gane ko duk ɗari awa da akuya na wala yukhraju fi sadaqati fi sadaqati taysun in aka zo fitar da zakka ba ba ba a fitar da ba a fitar da bunsuru <laughs> ka a ka za ka fitar da zakka sai ka ba da bunzuru ka za wani ala sunan bunzurun ka da ɗan gefen shiga ce da a ɗauki wannan ba a ba da bunzuru an fi son ka ba da mace wacce za ta yi mai shi ne tension wala matu, sannan ba a ba da tsohuwa mare haƙora harama harima shi ne tsohuwar da haƙoranta suka zube wala za tu awarin aka ba a ba da duk wani mai aibi awar mai aibi wacce take da ido daya an gane ko illa ma sha al-musaddiqu illa ma sha al-musaddaqu an gane ko sai in sa'i ya yadda Sa'i karba sa'i tunda shine wakili shi in yaga zai karbi mansurin shi kusa sa'i ko sa'i shine mai karban mai to in ya so shine al-musaddaqu shi da za a ba sadaka ya je raba to in ya so zai iya karban tsohuwan zai iya karban taiso din zai iya karban zato a awa saboda wata matsala da gare shi amma kai dai mai dukiya ka ce ni wannan na gada bayarwa ita zan bayar to a ba ba ka isa ba dole ne ka ba da wanda aka ce ka bayar sai dai in shi mai karba ne ya so ya karbi waɗanda kuna ji ko? wala yufarraqu baina mujtami'in khashyata sadaqa ku sani wala yujma'u baina muftariqin dabbobin da ke ba a hada su wala yufarraqu baina mujtami'in kuma ba a raba tsaka wanda suke hade duk wanda suke garke daya to ba za ka raba su ba wanda kuma suke wawware garke daban-daban ba za ka raba su ba duk kai haka dan tsoron zakka ba za ka yi haka ba ɗaya ne ko wa ma kana min khalitsaini fa innakuma yataraja'ani bainakuma bi sawiya a can ana magana wanda yake da dabbobi nau'i biyu ne kana da dabbobi a wannan garken kana da su a wani garken kun gane ko ka sa akwai filatanin da yana da garkina da yawa ma'ana makiwacin da makiyayin da yana da garke da yawa an gane ko yana da garke yana da guda ɗari biyu a can yana da guda ɗari biyu a can to ba zai ce haɗa kai ɗari biyu ya fitar da zakka ba a sai ya cikin ɗari biyun nan sai ya masu zakkan su da sai ya dawo cikin ɗari biyun sai ya masu zakkan su an gane ko sannan kuma ba za kamar yadda ba zai haɗa su ba to kuma kai ya zo ɗari biyu ne a tare sai sai bari ya raba sai fitar waɗanda ban wannan da a'a a haka ake barin su kun gane ko kun ji ɗaya kenan sannan wa ma kana min khalitsaini kuna ta da kyau duk abin da kai kana da ashirin ni ina da ashirin sai muka same kiwo ƙwara ɗaya kiwo ta mana kaga su ne khalitsaini ka kawo naka na kawo nawa mun samu su mai kiwo ɗaya to inda kuma ya tara ja'a ni bai na kuma bi sauya kun gane ko to nan za a koman ba kowa da nashi yayin fitar da me daga an gane ko wa fir riqati idza balagat khamsa awaqin rubu al to nan za a shiga wani tunda wasiƙa ce ake karantawa to amma dai kafin mu shiga nan kun gane wancan na batun nan zakka din ko an ce ba a rabawa tsakanin wanda aka yi mai kuma ba a hada tsakanin wanda aka raba don kowanne yana da nashi maslaha in kuka lura duk mutumin da yake da akuya arba'in nawa ne zakanta a shekara ƙwara eh? kwara ɗaya daga nan har zuwa haɗari da ashirin duk guda nawa ne duk guda ɗaya sai ya zama yana da garken awakai guda biyu yana da wani garke a hanyar galadibawa yana da wani garke a hanyar su ba can yana da guda arba'in kaɗarka arba'in da biyar kaga zai fitar da na can yana da a hanyar ba yana da guda arba'in da biyar nan ma zai fitar da na ce to tun da zakka kusa zuwa a haɗe su kai da Allah kai zo tun da duk dainawa ne a haɗe mun su sun haɗe can arba'in da biyar yake da su can arba'in nawa ne gaba ɗayansu? da gaba da su guda nawa zai bayar eh Ba guda ɗaya zai bayar sai ya ce to bari ya haɗe don wai ya samu sauki sai aka ce a ba a haɗawa tsakanin wanda aka yi eh inda aka raba kun gane da kyau ba a haɗa tsakanin wanda aka yi aka raba an gane ko ka ɗauki shi ko mai raƙumi mai raƙumi har su kai ashirin da biyar har su kai tun daga har su kai ashirin da hudu duk awakai zai rika mai awakai zai rika bayarwa duk guda biyar zai ba da awakai nawa zai ba da awakai guda da? an gane ko sai sun kai ashirin da biyar shi ne aka ce zai ba da raƙuma kun gane ibnatu labo eh, ibratu mahal kun gane ko sai aka ce zai bada me nan da aka ce zai bada raguma to ku dauka sai ya zama wato da yana da raguman nasu suna haɗe ne yana da raguma guda yana da raguma guda ashirin da biyar ko yana da raguma guda talatin to shi da yake da raƙuma talatin me ya kamata ya bayar yana da raƙuma a haɗe guda talatin a wuri ɗaya me zai bayar zai ba da bintu buhar kaga zai ba da mace yayayya haka ne to da ya ga zakka ya kusa sai ce ai tunda guda talatin nake da shi a raba man sha biyar biyar sai je wancan garken ya ba da akuya nawa ya ba da akuya uku da koma can ma ya bada akuya na uku shi ya fi masa kuma ya bada awakai shida ya fi masa da ya bada mai zaƙumi barada sai wannan wai shi dai samu sauki sai aka ce ba a rabawa tsakanin abin da yake haɗa ba a haɗa tsakanin abin da yake rabe mu je in ka ga raba sai dai wanda dama asali na mutane biyu ne kana da guda goma ina da guda goma muka sami mai kiwo guda ɗaya mana kiwo muka haɗa mashi to yayin zakka za ka ware naka ware na kowa fitar nashi da zakka wa fin ta dangane da azurfa shine rikka azurfa kun gane ko gyararren azurfa shine rikka gyararren me azurfa idza balagat hamsa awaqin in gyararren azurfa din nan ya kai ukiya biyar in gyararren azurfa ɗin da ya kai me kun gane ko za a faɗa mana zakan kuɗi ne wanda dama an ta mana bayani a kai rubulu ushir to za a ba da rubulu ushir mun ji dama ukiya biyar shine dinare ashirin dinare ashirin shine dirkami ɗari dirhami shi dirami ɗari biyu dirami ɗari biyu shine miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin misali an gane ko to Shi ne aka ce mana dangane da zakkan arriqa arriqa gyararren azarfa shi ake ce mashi mai gyaran gyararren azarfa idza falakat hamsa a in ya kai ukiya biyar rubu ulkushin za a kasa goma ne sai a dauki daya dayan a kasa hudu sai a mayar da uku cikin tara din Ɗayan shi ne zakka daidai yake kace a kasa nawa Arba'in a dauki daya ɗaya ne an gane ko babu ma ja a fi katil bakri babin da ya zo ya magana dangane da tsakan shanu an ba da ruwan tsakan shanu ya ya an malikin an kuma ya dubni kaisin almakki an tsawo sulyamani an mu'adubni jabarin al an kada min talafi na bakaratan tabi'an kuna fahimtar saƙonku? haddasana ya haya an malikin an kuma yi dubni kai sun almakiyi an tsawo sulemani an mu'azabu ne jabalin al'ansariya kun gaya ne ko al'ansari a kada min salati na bakaratar mu'azabu ɗan jabal ai kun san lokacin da annabi ya tura shi ne ya ce je karɓi sadaka da ko? ya ce kiyaye ne iyaka wa kara'ima amwalihim kun gane ko ya je karɓi zakka azu dan jabal a hada min salatina bakaratan to in ya je in ya cimma shanu talatin sai kan karɓi tabi'an ne kun gane ko duk shanu talatin me yake karɓa dukkan shanu guda talatin sai kan karɓi tabi'an an ce tabi'an ita ce ya shekara biyu wanda ta shiga ta uku an gane ko yan shekara na me yasa ake ce mata tabe ana ce mata attabi'u ne saboda tana biye da uwarta an riga an yaya ta tana biye da wa yayayya yan shekara uku da ta shiga na biyu wata ta shiga ta uku ita ake ce mata me tabiya an gane ko to duk shanu talatin za ka karbi yayayya yan shekara nawa wa min arba'ina baqaratan in kuwa shanun sun kai guda arba'in to sai a karɓi musinna musinna kuma ita ce in shekara uku da ta shiga hudu amma mace yan shekara uku da ta shiga tana hudu wa utiya bi ma duna zalika sai aka zo da adadin raƙuma aka zo da shanu waɗanda ba su kai guda talatin ba Ba a ba an ya akwada min gushe an yi iya karba wani mutum ya ce ni ina da shanu ashirin ya iya karba ni ina da shanu eh, shanu ashirin da biyar ya karba an gane ko wa qala lam asma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an mu'az ya ce ni ban ji komai game da annabi annabi bai ce man in karbi zakka cikin shanun da ba su kai guda talatin ba an gane ko hatta alqaku fa as'alahu har sai na je na haɗu da shi a madina na tambaye shi ce mashi to ya rasu lana da ka aiko da nan ka mai yemen karɓi zakka mutumin da yake da sa da ba su talatin ba guda nawa zan karba? sai in na je na haɗu da shi na tambaye shi to me ya faru وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل Allah ya rasu kafin أبو معاذ بن جبل يداو daga Yemen ashe aikin nan da karanta a hadisi wanda ma aikin Allah ya mabu azun kasan Yemen yace innaka ta'ati qauman ahli kitabi an gane ko zaka je wajen waɗansu mutane waɗanda sun san littafi ka yi kaza yi kaza ai don ku karanta hadisin a kitabun tawhid ko to mu'azu tun da ya tafi bai dawo madina ba ma'aikin Allah ya mai ya rasu an gane yasa da ya je ma'aikin Allah ya ce mishi in ka ga mutum da shanu guda talatin to ka ce ya baka yar yayayya ya shekara uku da ta shiga ta nawa wato ya shekara biyu da ta shiga ta uku ya shekara biyu da ta shiga ta nawa amma sai in shani shi sun kai talatin talatin da ɗaya ma ita za a karɓa ɗaya shekara biyu da ta shiga ta uku da biyu da uku har da tara duka gaba ɗaya ɗaya shekara biyu da zai shiga ta uku za a karɓa amma da zaran shanu zuwa kai guda arba'in sai karɓi ɗaya shekara uku da ta shiga ta nawa da ta hudu to Allah kun gane ko to hajjan da ake zakkan shanu ke duk abin da bai kai talatin ba ba zakka قال يا هيا ya ya ce kala malikun ahsanu ma sami'tu fi man kana lahu ghanamun mafi kyawun abin da ji cikin duk wanda game da duk wani mutumin da yake da ganam awakai alara iyaini mutafarriqaini kun gane ko yana da awakai amma masu kiwon awakan mutane biyu ne daban-daban an gane kana da awakai kana da awakai sai zan tattu akwai mai kiwon maka guda ka a akwai wani kuma yana kiwo kiwata masa guda kaza a can manoma masu gidan gona ai suna haka za a ga gidan gona mutum biyu uku can akwai mai kula masa da shi daban can ma akwai mai kula masa da shi daban shine alara yayi mutafarriqai ne masu kula da su daban-daban aw alari'a in mutafarriqina ko ma ya zama ba ma mutum biyu bane a'a masu kiwo ne daban-daban ri'a'in kaga masu kiwon da suka wuce uku kenan ko suka wuce biyu jami'i ko mutafarriki na daban-daban fi burjanin shatta yana da awakai ne a garuruwa daban-daban an na zalika yi juma'u kulluhu ala sahibi duka gaba ɗaya wannan za a tara an gane ko game shi fa addi min ko sadaka ta ya fitar da me zakkansa kenan can da aka ce wani ba zai tara abin da yake raba ba da ban an mana kai an ce hashiyatan sadaka a yadda ya tara ne ko ya raba don tsoron sadaka ba in aka in ya lura in ya tara zai fi samun saukin zarata sai a gano ya haɗa su ne don ya fi samun sauƙi. to sai a kiyar Maka hango ya raba su ne don ya fi samun sauƙi. sai a kiyar amma akwai lokacin da haɗa sun ma shi ne zai sa ya fi bayarwa da yawa don kuma aka haɗa sun ne sa ya fi bayarwa da yawa wannan sai a yi haɗa su da amma in dai dan an haɗa su ne don ya fi samun sauki hashe ta sadaka don tsoron zakka to ba za a yadda ba amma an yadda ya haɗa su in haɗa su ɗin ba zai ba zai yi zuwa ga wai ya samu saukin fitar da mai zakka ba mun gane ku zalika misalin haka ar-rajul da kun zahabu mutum ya zama yana da zinari aulu warqi ko yana da azurfa mutafarriqa daban-daban fi aidi nasin shattan fi aidi shattan a hannun mutane daban-daban innahu bakila ko an jama'a ya kamata ya hada wannan dukiyar fa jamin ha ma wajaba alayhi fi dhalika min zakatiha sai fitar da abin da ya wajaba cikin zakkan wannan dukiya din wa qala ya ya mala ya ya ce qala maliku imam maliku ya fir rajul yakunu ga mutumin da yake da fara akuya azza'nu ne rago nan farar akuya wal da jajaye mutumin da yake da fararen awakai da jajaye shine azza'an wal ma'zu azza'an farare wal kuma ba jajaye an gane ko yana da fararen awakai da jajaye inna kuma tujma'u alayki fi sadaqati gaba ɗaya zai hada su wajen fitar da zakka don Allah mun gane fikihun nan wanda yake da jajayen awakai da farare duk ya hada su wajen fitar da zakka fa in kana fiya ma jibu fiki sadaqatu in a ciki akwai wacce ya wajaba a fitar da zakka sadaqa sai fitar mata da zakka wa qala inna ma kiya ganamun kulluha ai awakai ne duka dai ala ba gane ba in misali da kan awakai yana farawa daga 40 daga na 40 to sai zama ina da jajayen awakai guda goma ina da farare guda talatin da zakka ko ba zakka ko zakka Tunda zan haɗa da jajaye da farare duk masu duk jinsun su ɗaya an gane ko duk jinsun su ɗaya don Allah kun gane ba zan ce ai farare daban jajaye daban ba wa fi kitabin Umar ibn al-Khattab a littafin a wasiƙar da Umar dan Khattab ya rubuta a gwamnoninsa ya ce wa fi sa'imatil ganami in ka je garken dabbobi alganan su ne kawai awakai jajaye da farare sa'ima kuma garki makwancinsu garkensu iza balagat arba'ina shatan in aka cimma an samu akuya arba'in to shatun a bada akuya ɗaya ya yi amfani da ganam ganam kaga ya hana da wanne da fararen da jajayen in dai suka kai arba'in to za a fara fitar da zakkansu nawa za a bayar ɗaya kun gane ko qala maliku imam ya yace wa in kanat az-za'mu hiya aktsaru min al in ya zama a garken fararen su suka fi jajayen yawa wa lam yajib ala rabbiha illa shatun tun kuma ya zama akuya ɗaya ne ya ba, mai fitar da zakan ya bayar misali da fararen da jajayen duka ba su arba'in ba an gane ko ko ma sun wuce arba'in in dai ba su wuce ɗari da na in dai ba su wuce ɗari da ashirin ba kaga duk akuya ɗaya ce in daga arba'in har ɗari da ashirin akuya ɗaya in biya na zakkan nan ba ta tsubbe ba ne akuya ɗaya tun daga arba'in ba har nawa duk akuya ɗaya ne to amma kuma sai aka yi sa'a farare a garken ƙila su misali tana da ɗari da goma guda casa'in duk farare ne an gane ko sauran jajaye kuma a ɗaya za ka bayar a hadal musaddaku tilka shatan lati wajabat ala rabbil mali min ba'ani to shi sa'i shine al musaddaku sa'i wanda zai karbi zakkan daman kun san akwai hukuma akwai wanda ake tura ya karbi zakkan ba dan ya ba zai kawo ma gwamnati an gane to shi sa'i sai ya karbi tilka shata wannan akuyan Allah allati wajabat ala rabbil mali min al-bani ana ji akhadha al-musaddaqu sa'i ma'aikacin gwamnati da aka tura je karbi zakka an gane ko ko ma'aikacin wata kungiya da zai karbi zakka sai ya karbi tilka shata wannan akuya kwara ɗaya ta zakka Allah waje ba ala rabbil mali wadda ta ba, mai wannan dukiya ya bada sai ya karbe ta min al-bani zai karbe ta cikin me ko zai karbe ta cikin jajayen ne zai karbe ta cikin fararen kun gane ko saboda shi suka fi mai yawa kun gane ko an gane ko na sai mun tumakin ne su ne fararen fararen awakai tumakai ne da kaddoyi ko farare sai jajaye ai fararen su ne tumakan eh ko da yake da muka ce farare a tumakai a kodan da ba fararen ba awakai su ne farare so wanne ne a'a su wanne ne su wace ake ce mata akuya matan bunsuru matan bunsuru ita ce me matan rago ba dinkiya kuma gare ko to kaga akuya da tinkiya ka gane hakan akuya su ne jajaye galibi sai rago da matarsa ita ce tinkiya ko farare ke to a cikin su ma kan samu bakage ma a samu kaza an gane to kun ya ce a cikin su wannan tumakan ne za a fitar wa in kanatil ma'azu aksara min ad to in ya zama a garka ya ka sami jajaye awakai kenan ya ka samu awakai suka fi yawa min ad sama da tinkiyoyi tinkiyoyi matan rago kenan sama da tinkiyoyi sama da raguna ukhidat minha to sai a karbi zakkan daga jajaye tunda su suka fi mai fa inista wabba'an wal ma'adu inda akuyoyi da tunkiyoyi suka zama duk iri ɗaya ana ji a kada shata min ayyatu kuma sha'a to shi almusaddaku ba kenan eh zaɗi mai karban zakka sai ya ɗauka ko daga awakan ko daga tumakan an gane ko kala ya ya ya ce kala maliku maliku ya ce wa kazalika al-ibnul irabu haka ma larabawa su ne al'ibulul arabu larabawan raƙuma <laughs> a gane eh, akwai su ba larabiyan raƙuma ta laraba mai wacce take jin larabci wa kazalika al'ibulul arabu haka ba larabiyan raƙuma wal bukutu da ba jami'a uda al bukutu uda an gane ko ba larabiyar me sai wal buhut buhut shine uda ake fassara shi a zaure kun san uda eh su wasu irin raƙuma uda su ne raƙuma galibi na adamawa ba na larabawa ba suna yankin larabawa ba ne an gane ko ba irin raƙumar mu nan na ba za a ga sun fi irin na na larabawa tsawo su ne Buhut, an gane na uda uda u d a uda haka ake malaman zaure ke fassara shi al-buhut ka matul, buhutil ma'ila an gane ko kaga da annabi zai suffanta irin su ne manyan raƙuma namu na nan dogaye sai ya kawo wannan kalma yace ka matul, buhutil ma'ila buhut babban raƙumi an gane uda kun bayyana da kyau to kun ji na balami ba a rago ne ke zuwa ba yawa to amma a ragumi ba balami sai dai uda uda ake da su an gane ko su ne manyan raƙumma za ka ganin su wajen gombe an gane ko eh, manya za a gan su haka Bukut, uda ake ce masu. kun fahimta da kyau to nan yana ce maka ne wa kazalikal ibulu haka nan ana hada al ibulu al irabu wato raƙuma larabawa wato raƙuman larabawa ke ana haɗa su wajen zakawar buhut da ƙuda ma'ana mutumin da yake da raƙumi irin na larabawa yana da raƙuma guda uku irin na larabawa yana da buhut guda biyu irin na ina namu na na gargajiya a jamawa zai fitar musu da zakka bai zai fitar musu zai fitar musu ba zai ce ai wancan daban wannan daban ba ana ji ni ala rabbi hafi sadaka ana hada su a fitar da mai da zakkansu don Allah kun gane kun gane wa qala inna ma kiya ha kulluha ce ai dai raƙuma ne don me za ku kawo mana wani falsafan wannan kala daban wannan kala daban duk magugu a rankai sunan sa raƙuma fa in ka na in in in larabawa larabawa Jiya akthara min al-buhuti sai suka zama su suka fi uda yawa wa lam yajib ala rabbiha illa ba'irun wahidun sai ya zama kuma shi wanda zai fitar da zakar raƙumi ɗaya zai bayar ana ji ta da cewa raƙuman da suka fiya su ne su na me na larabawa falle ya a hus min al-irabi sadaqataha to shi sa'i musaddaqu sai ya karɓa daga irab ƙwara ɗayan nan za ka bullo cikin bukun ne ko ko cikin al'iraf cikin al'iraf tunda su suka fi yawa a garken don Allah kun gane ba in kana ta aksara in ko ya zama udar su suka fi mai yawa falliya a husmin ha to sai ya karɓa daga mai, daga udar ɗin fa inista wat in suka daidai aka yi bracket 50-50 da larabawan da ƙudawan kun gane ko suka zama daidai daidai wajen yawa falya a kuzmin ayyatuhu ma sha'a da karɓi wanda ya so duk kamar yadda muka ji a da dabbobi ko kala malikun imam malikun ya ce imam malikun ya ce wa kazalikal bakaru haka ainihin sa normal sa wal jawamisu da bakwalo al jawamis ne me bakwalo da sa irin namu na yau da gobe da jawamis jawamis sune me ai bakwalo ba sanin mu bane kun gane kuma bakwalo ba sanin larabawa bane wannan sa namu da muka sani irin na ɗan gida irin san da aka fi mai katon kaho ɗin nan ne ma san da yake garin larabawa su ne sanu na asali tintintintini sa masu manyan kaho ɗin nan an gane ko to amma wannan asalin wannan jawamis da kake ganin su ana zuwa daga wajen faransa aka shigo da su ba na ba ne jawamis laraba suke kiransu su ne bakwalo ba sanin larabawa ba ne ba shanun ma bukaken fata ba ne galibi shanu ne na turawa an gane ko yanzu wajen faransa masu kiwo sosai za a ga irinsu ne waɗannan shanun ba shanunmu ba ne ba sunansu mene balarabe ke ce musu jawamis bakwalo na? a'a jawamis zai ai ba kujira dai sai na halar harkar ba wa kaftu ala mafarad jawamis sai kawai ake ce musu wala Allah sunan ba shi da ban taba ganin mafaradin shi kun san da abin da ba larabci ba asalinsa to ba za ka ba za ka yi ne akan kiyasi ba kiyasin shi za ka yi kan wata ka'ida ba an gane ko jawamis ba wai jam'ul kasra ce ba balle kai mata ka ce sai ka mayar da shi mafradi ka ce ai an yi jam'ul jam'ul takasir ne jawamis sai kawai su ne sunan jinsin nasu an gane ko kun gane ko kamar butiyat ne butiyat kaga butiyar ba aka ce me kuma mufradin shi ba kun fahimta amma wala Allah akwai yadda ake kira mufradin shi to jamus hmm? to kaji jami'in shi ne me eh to jam'in shi ne mai jamus mafradin shi zai zama mai eh? mafradin jamus jam'i kuma su ne bakwalu wa kazalikal bakar wal jawamis sannan shanu da kuma mai bakwalo tujjuma ofis sadakati a larabbiya gaire ko ana hada su gaba daya a cikin da zakka a wajen wa a wajen me su kun gane ko ana fitar da zakansu gaba daya kun gane ko da bakwale da fara da masu kaho duk ana hada su a fitar da me wa qala inna ma hiya baqarun kulluha yace gaba ki ɗayan su menene shanaye ne fa in kanat al baqaru iya aktaru min al jawamisi in ya zama fa in kanatil baqaru in ya zama wannan saniyar an gane ko in ya zama shine fa in kanatil baqaru in ya zama saniyan hiya aktaru min al jawamis sun fi wannan jawamis din wato sun fi bakwalan yawa masu kawo sun fi me in masu kawo suka zama sun fi marasu kawon yawa ana ji da kyau tajma'u fi sadaqati ala rabbiha to za a hada eh, haka ne yawwa wala tajibu ala rabbiha illa baqaratun wahida kuma mai ita ba zai bayar ba sai kwara daya ita ce ta waje gare shi zakkan da zai biya zai bada daya ne falli ya akuzu min al-baqari hama to sai a bada ga ga bakar me bakar masu kahu wa in kanatil jawami su aktharu in kuma bakwala suka fi yawa fal ya akhuz ha, sai me fa in istawat in suka daidaita fa fal ya akhuz min ayyatuhu ma sha'a sai sai me fa idza wajabat fi zalika sadaqatu fa idza wajabat fi zalika sadaqatu suddika sinfani jami'an haka ne fa idza wajabat fi zalika as-sadaqatu in kuma kowane nau'i ta isa a fitar mata zakka inda za ka ware masu ƙafan su kan sun kai su talatin an gane in ka ware bakwalan nan ma sun kai su nawa to su duka sinfani miya to kowace sai ka fitar da zakanta a cikin nau'in an gane in sun kai sittin nan talatin nan talatin to kowace ya kai mai shi yasa ma a baya ya ta maimaita mana ya ce in ya zama abin da ya waje baka bayar guda ɗaya ne to shi ne ake bayarwa daga mafirin jayen jinsu to amma inda zai zama ya kai guda biyu fa za ka bayar sai ka ɗauka daga can ka ɗauka daga can kun gaya ne ko kale ya ya ce kala maliku ma maliku ce man afada mashiyata man afada mashiyatan min al min ibilin aw bakarin aw ganamin fala sadaqata alayhi fiha hatta ya kula alayki alhaudu min yawmi afadaha kun gane nan karatun man afada mashiyatan min ibilin wanda ya sami busashe shine afada mashiyatan wanda ya sami dabbobi man afada ai man waje da mashiyatan wanda ya sami min ibilin kawai ka samu raƙuma ilan mutuwa aka aka baka aka bar baka ko ne baka kyauta ya baka raƙuma ɗari biyu kun gane au bakarin ko kuma kawai ka samu shanu au ganamin ko ka samu awakai wala sadaqata alayhi ba za ka fitar musu da sadaka ba fiya ba za ka yi zakka ba hatta ya hula alaiha alhaulu min yawmi afadaha sai sun shekara daga ran da ka samu yanzu dinnan muna zaune a nan wurin sai wani ya aiko maka da awakai rago rago hamsin kaga ka'ida sun kai ni sabon zakka za ka bada ɗaya ko to amma ba za ka fara farawa ba za ka fara fitarwa ba sai yaushe shi shekara ta don Allah kuna rayuwa kaga ya sha bamban da zakkan ma'adin na ma'adani na resources din nan waɗanda su da ka samu za ka fitar to in ka in koyi yanzu Allah ta'ala ya sanya dabbobin ka sai kai kaza to ba za ka fitar ba sai yaushe an gane ko illa an ya kuna la'u-qabalar lahu qabalaha nisabu mashiyatin sai in ya zama dama can kana da adadin dabbobin da sun kai nisabi kun gane ko to sai ka samu su don za ka zakan sai ka hada ku gane ba wato bari ku da yadda zakan dabbobi ba an gane in misali mutum yana da inda za ka sami kana da rago ko matarsa awakai dai kawai kana da guda ka san ba ka fara fitar musu ba sun kai nawa arba'in to in kana da talatin da tara sai dai ta haihu suka zama nawa arba'in to bai abu ne za ka fara fitar da tsakar ba yaushe suka kai ba yaushe suka kai arba'in nan bana da kana da guda talatin da tara kawai kana dawa gida ka cimma guda biyar duk sun haihu ka ka samu arba'in da na da wani abu sun isa nisabi daga bana to daga nan ba za ka cire ko ɗaya ba sai kai zaman ka sai ka kiyaye ran da suka kai arba'in da biyar arba'in da nan daidai wata rana ne sai ka ce ranar ka ga watan kaya ka rubuta to in ranar ta kewayo bayan shekara to daga nan ne za ka fara fitarwa ɗin an gane wannan shi ya sanya dama misali kawai wata rana za ka zo a rana ɗaya sai ka samu rago ko awakai sai ka samu arba'in kaga a rana ɗaya ka samu littafi to ba za ka fitar masa da zakka ba sai sun me in ka ka fitar masa da zakka sai in misali dama kana da rago ragunan ka guda arba'in a fannin ɗin nan ka fitar masa da zakka baɗi ka za ka ƙara fitar masa da me zakka to shi kenan kafin baɗin sai wani sai zo ya baka awakai ashirin an gane to haka in ka taya za ka yi zakka har da su duk da samun kan ake ne aka baka wajen canza ba ka ɗauka ga kana da arba'in sai wani ya zo ya baka guda sittin kaga a nan sun kai na ɗari da ashirin eh ɗari kaga har yanzu ba zai canza ba to inda da ka samu tamanin ne ba ɗari da ashirin har yanzu ba zai canza ba sai ya kai da nawa sai ya kai ɗari da ashirin da ɗaya to daga nan ne lissafin zai canza ma'ana in dai kana da dabbobinka to duk wanda ka samu a gaba to su wanda ka samu aka ce sai sun shekara ba sai ka rika haɗa su da dattin da suka shekara kana musu tsarka an gane da kyau amma in ba sarka sun kai nisabi ba to wacce ta zama ita ce cuko ta zama nisabi da ita to ba shekarar za ka fara fitar da zakan ba don Allah kun gane ko ba gane ba kun gane kuwa to mu je kun gane ko sai ce me ya ce hatta ya kulu alaiha alhaulu min yau mai afada illa an ya kuna lagu kabala ha nisabu mashiyatin sai in yana da nisabun waɗansu dabbobi wani nisabu ma ta jibu fi da katu? nisabun abin da zakka take waje ba a kai zai ƙara maimaita mana nisabun da za a ci shine na zakkan dabbobi in ma hamsu zaudin minal ibil ko dai raƙuma guda biyar me zaudu matasan raƙuma daga ɗan shekara na zuwa nawa daga uku zuwa goma haka na faɗa muku ake cewa ɗan shi shi ne ake ce mai mai zaudu wa in ma salasu na kunji duk wanda yake da raƙuma da fuskai biyar ba ba zakka wa in ma salasu na bakara ko kuma su kai shanu guda talatin wa in ma arba'u na shatar ko kuma su kai awakai guda arba'in duk wanda bai kai haka ba zakka fa idza kana lirrajuli khamsu zawjin min al-ibil mutumin da yake da raƙuma guda biyar aw salasuna baqara ko kuma mutumin da yake da wato shanu guda 30 aw arba'una shatan ko yake da awakai guda 40 summa afada ilaiha iblan aw baqaran aw ganaman to daga baya kuma sai ya samu ƙarin raƙumi ɗaya ko ya samu ƙarin wato kaga da yana da raƙuma guda biyar to yanzu ya samu ɗaya sun zama nawa au bakaran ko da yana da shanu talatin ya samu ɗaya sun zama talatin da nawa au ganaman ko da yana da awakai guda arba'in yanzu ya samu ɗaya sun zama arba'in da nawa kun gane shira'in wani allah su yayi sun ji ɗaya abinda zai sa ya samu ya ƙari kila su yayi au bacin ko kyauta aka bashi au mirasin ko gado ya ci kuna ji fa innahu yusaddiquha ma amma shi yatihi hina yusaddiquha to ƙarin da ya samu a kan hanya in ya ta zai fitar da zakan waɗancan da suka shekara zai fitar da har wannan da bai shekara ba tare da su kuna ganewa wa in ya kun alal fa'idatil hawlu duk da wancan ribar alfa'ida wanda ya dadu ko ta hanyar siya ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar gado shi ne fa'ida wanda ya samu na daɗi ɗin nan duk da shi kun lura shi bai shekara ba to amma ai ga wasu tantin shekar sai hada sai fitar musu da zakka wa in kana wa in kana ma afada min al mashiyati ila mashiyatihi in ya zama abin da ya samu shine wa in kana ma afada in abin da ya samu min al mashiyati na dabbobi ila mashiyati ya ƙara yawan dabbobin shi da su kun gane nan in abin da ya samu na dabbobi wanda ya ƙara yawan dabbobinsa kada su tikat kabala an yastariya ha bi yaumin wahidin ya riga ka san musu da zakka kafin ya sai wannan daɗin ina da raƙumma na an gane da kyau ina da awakai na guda ɗari da ashirin guda nawa ɗari da ashirin sai na fitar masa da zakka guda nawa zan bada awakan nawa zan baya zan bada guda ɗaya ne an gane to ina da guda ɗari da ashirin sai na bada ɗaya yau gobe sai na je kasuwa ana ji da kyau sai na siyo awakai guda biyu an gane sai na siya akwai guda biyu na haɗa na zama yana da nawa kenan ɗari da ashirin da ɗaya kun gane ko ɗari da nawa ɗari da ashirin da ɗaya to ne ya ce in ka riga ka fitar da zakka kafin ka sayin ta daɗin da rana ɗaya au ƙabala an yari sa bi min wajidin ko kafin ka gada in ba su yiwuwa ne ba kafin ka gada da rana ɗaya ka riga kai musu zakka fa inna kun yusaddiqu ha ma amma shi yatihi hina yusaddiqu yusaddiqu ma shatahu kun gane kuwa fa innahu yusaddiquha to zai mata zai mata zai mata zakkanta ma amma shi tare da me tare da bisashen shi dabbobin shi shine yusaddiqu ma shatahu sanda zai fitar da me da daddan zai mata ita ma wannan zakka ma'ana zai sa ta a cikin me zai sa ta a cikin wannan ainihin lissafi din abinda ake nufi yanzu misali mutumin da yake da mutumin da yake da raƙuma guda ashirin da guda ashirin da biyar me zai bayar zai ba da raƙumi bintu muhazin ko yana da raƙuma guda nawa ashirin da biyar ne zai fara ba da ibnatu ibnatu mahal ya shi mahal ita zai fara bayarwa kun gane da kyau Guda yana da raƙuma guda ashirin da an gane ko to da yake da raƙuma guda ashirin da hudun nan sai fitar mata zakka sai ba da akuya sai ba da me ya ba da akuya da kwana ɗaya an gane da kyau sai ya ƙaro me sai ya ƙaro raƙumi ɓara ɗaya kaga tun da ya ƙaro raƙumi ɗaya yanzu zai canza me zai riƙa bayarwa to shi kenan yanzu haka zai batta sai ya je in zai fitar da zakka a baɗi an gane sai ya hada da wannan wacce ya kara da To Allah kun gane ko qala ya haya qala malikun wa inna ma mislu zalika misalin wannan mislu waraki misalin zi azrfa am eh azrfa yuzaki har rajulu wanda mutum zai bada zakanta summa yashari biha min rajulin akhar ardan kun gane ko mutum ne yana da azurfa sai ya ba da zakkan wannan azurfa din yuzaki har rajulu mutum ya ba da zakkan azurfa summa yashtari biha min rajulin akhara arban sai wato ba mutum yana da azurfa tarin kuɗi kenan sai fitar ma azurfan da zakka ragowar kuɗin da suka rage a hannunsa sai je sai sai kadara sai sai me wa kada wajabat alayhi fi ardihi zalika idza ba'a sadaqatu fa yakhruju ar-rajulu al-akharu sadaqataha hadha al-yawma wa yakunu al kada sadaka sadaqaha min al-gadi an gane ko to ku na tsine baku bayani ana yana ɗan sarkakkiya ya ce ƙala ya haya ce kala maliku imam ya ce. wa inna ma masalu zalika misalin wannan masalul waraqi misalin azurfa yuzakki har rajulu wanda mutumin da ya mallaki azurfan zai yi zakkanta azurfa a nan kamar ka ce kuɗi naira sai kai zakkanta kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin sai kai fitar mata da zakka da ka fitar da zakka ka ce da dubu ashirin da biyar ka ba da zakka sun ma cari biya min rajulin ahara araban ragowar kuɗin bayan ka cire zakka sai ka je sai ka sai kayan kuɗi da shi daga wani mutum sai ka je ka sai mai kayan kuɗi daga wani mutum ana ji bayan mai to wannan kuɗin ba wani kaba ba shi kuma ya baka mai kaya zakkan ku kuɗi ne kuɗin da an riga an masa zakka su ne ka ɗauke su ka sai wani abu da su amma su fa kuɗin an riga an masa ne sai ka ba wani ka sai kayan shi wa kada wata bat alaihi fi ardihi zalika an gane ko وقد kada عليك في fi ذلك zalika باعه ba'ahu an gane الحال شي متمن alhalin shi mutumin da kai ka sai kaya a shi to wannan shi mutumin in ya siyar da wannan kayan ka'ida ta shari'a ta wajabta mashi da ya siyar da kayan ya fitar da zakka a baya mun ji lokacin da in kana da wasu kuɗi a hannunka sai ka sai da wani kaya ba ka haɗa ka fita da mai zakka to shi mutumin ƙa'ida ta shari'a ta wajabta mashi da zaran ya sayar maka da wannan kaya to ya fitar da zakka ana ji kaga kai za ka ba shi kayan yana sayar da kayan zai fitar da zakka inda kayan za su yi ta zama ba zai fitar masa da zakka ba amma ƙa'ida ta shari'a ta wajabta mashi yana sayar da kayan ya fitar da mai to sai ka ɗauki kuɗin da an riga an fitar masa da zakka a hannunka sai ka ba shi ka karɓi kayan shi kun gane shi kuma kayan ta shari'a ta wajabta mashi yana siyar da wannan kaya ya fitar da mai ya fitar da zakka an gane ko fa ya kharujin rajulul akharu sadaqata hadal al-yawma shi mutumin da ya karɓi wannan kuɗi naka wanda kai kila kafin ka bashi kuɗin da kwana ɗaya ma ka fitar masa zakka yau din nan ka kirga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin ka cire zakkansu da kansu cire zakkansu ya saura tsora miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ashirin da biyar sai ka ɗauka ka ke wani abu ka ka ba shi zakkakkun kuɗi sun san zakkakkun kuɗi shi ne kuɗin da aka riga aka wuce mai an riga an cire musu ƙura su an cire musu zakka ka ɗauka ka ba shi ba su da wani da tun da ka riga ka cire musu mai to amma kuma shari'a ta ɗora mashi shi yana siyar da kayan shi mai sai ce su cikin kuɗin da ka ba shi duk da zakkakku ne cikinsu zai zai ƙara cire mai da kashi a haƙe shi don Allah kun gane so biyu ka su asalin kuɗin kai ka fitar masu ka ba wa na shi ma ya mai shi ma ya fitar masu kuma a ranan da ya sayar da wannan abin ranan zai fitar masu da mai ranan zai fitar masu da zakka an gane ko waya kunul akharu qad sadaqaha min al-kadi sai ya zama shi asalin mai kuɗin kafin ya sai kayan wannan shi ya musu zakka jiya shi kuma wannan da ya sai mashi da kaya ba karɓi kuɗi shi ma ya masa zakka yau to shine misalin wanda aka ce ga shi nan ga wasu dabbobi an ba shi wala Allah dabbobin nan kafin ya siye su an masa zakka a wuri sai in ya haɗa su da nashi nan ma sai ya ƙara masa zakka don Allah kun gane ko qala malikun malikun yace fi rajulin kana lahu ganamun dangane da mutumin da yake da dabbobi yake da awakai sai ma maliku yace la tajibu fiha sadaqatu sadaka zakka ba ta waje ba cikin wannan mai dabbobin ba an gane ko ba da mutumin da yake da awakan da zakka ba ta waje ba ta yi ne zakka ba zai waje ba cikin dabbobi ba ba su kai nisabi ba fashara man ganaman kasiratan to sai sai wasu awakan masu yawa wanda adadinsu kuma ta jibu fi duna fi tuni har sadaka an gane ya sai zakkan da su kansu su ma ya kai wasu awakai masu yawa amma su ma dai ba su isa ne alhalin da yana da waɗansu awakan da su ma ba su isa zakka ba sai ƙara siyan wasu adadi wanda su ma ba su isa zakka ba an wari sa ko ya gaci waɗansu dabbobin da su ma ba su isa zakka ba alhalin da yana da wasu wanda su ma ba su isa zakka ba sai ce annahu la tajibu alaihi fil ganami kulli ka sadaqa kun gane zakka ba ta waje ba a dabbobin ba duka da wanda yake da su da wanda yake zai siya yanzu an gane ko ta ya kulu alihal hauru har sai sun me min yau mai afa da ha daga ran da ya samu wannan cikon ai kaga misali lokacin da ya zama yana da awakai guda ashirin ba zakka ko to sai gaji guda ashirin da biyar sai da ya ba me ashirin da biyar su ma suna da zakka to ba su isa ba ko amma aka haɗa ashirin ɗin can da ashirin da biyar ɗinta ba sun isa to ba za a ce nan take fitar da zakan ba har sai mai da sai sun shekara daga ran da ya samu cikon ashirin da biyar ɗin an gane ko ne hatta ya kula ali alhaulu min yaumi afada bishira'in ran da ya same ta ta hanyar siya aw miratin ko gada wa zalika anna ma kana inda rajuli min mashiyatin an faɗa haka ne saboda duk abin da ke hannun mutum na dabbobi la ta ji fiya sadaqatu zakka wasu in dai zakka ba ta waje baka waɗannan adadin wannan dabbobin ba min ibilin na raƙuma ne au bakarin ko na shanu ne au ganamin ko na awakai ne falaisa yu'addu zalika nisabu mali. in dai ba su kai adadin da aka ce ba a raƙuma su kai biyar a shanu su kai talatin a awakai su kai arba'in in ba su kai haka ba to ba za a kidan ya shi a cikin cewa wai nisabi ne ba hatta ya kuni fi kulli sinfin min ha ta jibu fi sadaka ban gane har sai ya zanto kowace za ta iya kai sadaka zakka ban gane abin da yake so ya ce kaga da a ce lokacin da ya gaji ashirin da biyar ɗin a ce dama can yana da guda arba'in ba arba'in sun yi zame to sai ya gaji ashirin ashirin da biyar to na yanzu in yi zo zai zakka ya zai zai haɗa da wancan sai ya fitar wasu ko da yau din nan da ya samu ashirin da biyar in yana da shekararru guda arba'in wanda suka kai nisabi don zai yi zakka zai hada hada guda ashirin ɗin sai ya yi da su in bai riga cire ma wancan arba'in din ba ba in zai cire zai hada hada wannan wanda ya samu to amma in ya zama adadin da yake da su da ba su kai nisabi ba wanda ya samu ma na yanzu ba su kai me to ba dama ya fitar musu koda in ya hada sun kai nisabi sai bayan me sai bayan shekara Allah kun gane bikin? وليس يعد ذلك نسابا حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه صدقة فذلك النساب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه wannan shine nisabin da aka ce ma abokin zai fitar da zakkan shi in ya samu kun gane ko min kalilin kaɗan ne au kasirin ko mai yawa ne min min almashiyati na ainihin bisa shi na dabbobi qala maliku imam maliku yace walau kana li rajulin iblun inda wani mutum yana da raƙumi aw baqarun ko sa aw ganamun ko akuya tajibu fi kulli sinfin min hasadaqat kowanne jinsi cikin awakan ko barshanin ko raquman suna sun isa a sadaka sun isa zakka sun ma a fada ilaiha ba'iran daga ba sai samu raqumi aw bakaratan ko ya samu sa au shatan ko ya samu akuya saddaka ha ba amma shi ya shi ne yusaddiqu ha in mai mai ne da yana da adadin da sun isa me yanzu kuma ya samu wani adadi sai ya hada ya masu kun gane ko malaya ya ce kali maliku ma maliku ya ce wa a haɓu ma sami'tu ilayya fi hada wannan shine mafi kyawun abin da nace kala maliku ma maliku ya ce fil fariza ce faridati tajibu ala rajuli dangane da fariza in an ce fariza shine adadin abin da aka ce karshen da zarka. wanda yake da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da hamsin nawa ne zakan shi ɗaya bisa nawa to ɗaya bisa arba'in ɗin nan ita ce fariza wanda yake da raƙuma guda biyar me aka ce bayar akuya to akuyan nan ita ce fariza an gane da kyau wanda yake da awa kai arba'in me aka ce bayar to akuya ɗayan nan ita ce fariza kun gane fariza ko fariza shine abin da aka ce ka cire na me na zakka wanda ya noma buhu goma na masara me aka ce bayar buhu ɗaya tunda zai kasa goma ne zai bada ushiri ya kasa goma ya bada ɗaya to buhu ɗayan nan shine mai fariza an gane ko to ya ce ƙala ah, malikun fil fariza ce ta jibo alar rajuli fariza kaso da aka ce fitar na zakka da ta waje ba kan wani mutum falatu jadu inda ga abin da aka ce ya bayar na fariza amma ba shi da ita a garke. shi kowa gane haka ba an ce ya bada ibnatu mahadin shi kuma ba shi da ibnatu mahadin ya bada ya da bintu labunin kuma a garken gaba ɗaya ba bintu labunin an gane na in kanat ibnata mahadin in ya zama abin da aka ce ba shi ne ibnatu mahadin yayi ya ko wata mamanta ya ya isa ta iya ɗaukar mai? ciki balam tuja sai ba a samu ba ubiza ha ibnu labunin zakarun to a madadin ta, an yarda a ɗauki ɗan mai ban nono dan shekara biyun da ya shiga na na uku wa in kana bintu labunin in kuma an ce ya bada bintu labunin da ya shekara biyu da ta shiga ta uku mace aw hikka ko tutturna aw jaza'a ko jaza'a wala yakun inda ko sai zama bai da irin wannan nau'in a garken sa kana ala rabbil ibli to wajibi ne akan shi ya wannan raƙuman an yabta a halahu hatta ya atiyahu biha an gane ko ya siyar da wata don a zo da wannan mai nau'in wala ukibbu an yu'tiyakum ha? dole ne ya dauki ɗaya cikin rakuman wanda yake da shi sai ya siyar sai ya siyo irin wanda ake ne wanda ake nema dan a bayar ba malik ya ce ba na san a ce shi sa iya karbi kima ba kima sai dai a ce zai siyar da wanda yake da ita an gane ko ya ce abin da zai yi kenan Allah kun gane to zai iya zuwa siyo ba sai ya siyar sai ya siyo siyo wata sai ya bayar in ne ko babu babu sadaqatul khulaqa'i au ala malikun fil ibilin nawazihi ma maliku ya faɗa dangane da raƙuma annawazihi wanda ake ban ruwa da su me annawazihi raƙuman da ake aikin ban ruwa da su shine annawazihu raƙumin da ake me walbaƙar sawani da ainihin shanayen da su ma ake shayar da ruwa da su kun gane ko wato raƙuma da ake bar ruwa ana ce masu annawa zai shanun da ake aikin ban ruwa su ma da su ana ce masu me sawani kun gane ko sawani shanun da ake ban ruwan gona da su wa baƙar harsi sai kuma san da ake noma da su ai kuna ganin san da ake sa musu garma a noma ya ce inni ara an yi ƙohata min zalika kullihi idza wajabat fihi sadaqa ya ce ni ina ganin matukar sun kai adadi sun kai ne taji duka a fita masa da da zakka kun gane raƙuman da ake aiki da su da shanun da ake aiki da su dukansu a fitar masa da ne da zakka wato babin nan yana buƙatar mutane ne a zauna a yi nazari sosai kuma a yi ta maraja ko kun kyala kowane babi to ku kyala wannan ku yawaita maraja'an shi kowa kin shi kai ya bacci da daddare ya ta dubawa eh na yawa kowa ya je ya dube karanta kun gane ko alal akalli in kai ɗalibi ne jarimi ka karanta wannan babin duka an gane duk karatun nan da yau kakka yadda kai ba ciki ka kare ciki ki tak duk abin da ba gane ba ka zo ka tambaya an gane amma babu shakka an ka koma ka rike shi zai bace maka wani abu an gane da kyau yawwa mene eh a'a ai a zarka ba kima in aka ce ka bada zakkan hatsi baka siyar baka bada kuɗi a madadin zakkan in aka ce ka bada zakkan kuɗi baka ɗaukan kuɗi ka bayar a madadin kuɗin kun gane in aka ce ka bada zakkan dabba baka ɗaukan kuɗi a wannan akwai ita ake so ba a ba a karban kuɗi ba a karban kima a'a ba daidai ba ne ka ba mutum zakka kuma ka sai zakkan da ka ba shi a hannun ba daidai ba ne shi ne za a ga a cikin littattafan zakka har zuwa ta bayan na tsammani ma malu kudi ba zai rasa kawo shi duk a babin zakka ana kawo al'a'idu ala hibaji da nan da ake kawo in ka ba da zakka haramun ne kuma ka sai zakka in ka ba mutum zakka akuya kai kuma kana buƙatar wannan akuya ya dai ka je kai ba ma wai ka siya kai da shi ba gaba ɗaya ka siye ta da ka. ko da shi ya siyar ma wani kai ka siya a hannun wani shi ka ba shi zakkan akuya ya je kasuwan tudu ya sayar da abin sa ya ce iya gaba abin shi kai kuma ka je kasuwan tudu kana nema akuya ga wannan akuya ba su ma san kai ka ba da ita ba duk da haka ba a san ka siye ta an gane ko sai dai ka siya wacce ko da muke nan ba ko mu je babu sadaqatul khulafa'i babun da zai magana dangane da yadda ake zakkan waɗanda suke hada garki guri da kana da goma ina da goma kana da ashirin ina da shi ma har hada a rika mana kiwo lokaci da qala ya ya qala malikum fil khalitaini imam malik ya faɗa dangane da mutane guda biyu da suka hada dabbobin su mai guri daya idza kana ra'i wahidan in mai kiwon su mutum ɗaya ne wal fa'lu wahidan bujumin da yake barbaran garken duka guda ɗaya ne shine alfadu bujumin da aka yake barbaran su duka ɗaya ne Walmora kuwa idan wurin kwanan su ɗaya ne me almora? wurin kwanan su ɗaya ne waddalu idan bugan da ake dibo ruwa a shahar da su ɗaya ne nan ba lalai zama guga irin yadda ka sani ba ina irin katon turo da suke yanka suna tara musu ruwa eh bangaji da sukan yanka tsara musu mai ruwa ɗaya ne farrajulani khalisani to yanzu waɗannan mutane su biyu suka haɗa wane ya kawo nashi wane ya kawo nashi su ana musu kiwo lokaci ɗaya wa in a rafa kulluwa kullu min kuma malaku in kowanne ya gane yawan dabbobin sa min mali sakibi ta game to shi sune ake ce masa ne ko a san nashi duk a tare suke qala wallazi la ya'rifu malahu min mali biki. amma mutum biyu suka haɗu suka haɗa dabbobi wuri ɗaya sai zama ɗaya ba zai kowa ba zai iya ware nashi ba sai sabi khalidin wannan ba za a kira su khalid ba ba za a kira su masu haɗawa ba Ban gane ko me za a kira su inda ma kuwa shari ya zama kamfani tunda kowa ba zai iya zazzancewa ba yanzu in an ce kamfani ne zakkansu lokaci dai za a riƙa yi kawai Ban gane bambancin in alkhalitani kowa daban-daban za a riga fita mai da nashi zarka amma sharika ba lokaci ɗaya za a riga fitarwa tunda kowa ba zai iya gane nashi ba qala malikun wala tajibu sadaqatu ala alkhalitaini sadaka ba ta wajaba akan mutane guda biyu da suka haɗa dabbobi wuri biyu dabbobi wuri daya hatta kuna li kullu waqidin minhum ma tajibu fihi sadaqa kun gane ko sai in kowanne adadin nasa ya kai ya fitar masa da zakka wa tafsiru zalika fasaran haka ila yanzu misali inda kana da guda goma sha biyar kana da shanu sha biyar ina da sha biyar nau kenan to in litsani ne ba kai na ka bata isa ba ni ma na bata me to amma in sharika ne ba baka san naka ban san ba amma namu ne mu biyu dole a fitar masa da zakka tunda kan kai talatin don Allah kun gane wa tafsiru zalika fassaran wannan duk kiyasi ne maliku zai maka annahu idza kana li ahad al khalisaini 40 shatan in ya zama mutum ɗaya cikin su cikin mutane biyu da suka hada yana da guda 40 fasa'idan ko yana da abin da ya wuce 40 awakai kenan awakai 40 ko suka wuce walil akhari aqalla min 40 shatan ɗayan abokin khaltu din nashi kuma yana da abin da bai kai 40 ba kanat sadaqatu alal 40 shatan an gane ko ne kanatul sadaqatu ala allazi lahu an gane to wanda yake da to shine zai fita da ni walam takun ala allazi lahu aqalla min zalika sadaqa wanda ko nashi ba su kai ba fa in kana li kulli wahidin minkum ma tajibu fihi sadaqatu in misali kowannensu yana da adadin da ya kamata nisabin zakka fi mai afi sadaka sai a haɗa su a fitar tun da kowanne nashi ya kai mai wajen ba sadaka to alaiki ma jami'an kowanne zai za a fitar masa da zakka tun da kowanne nashi ya kai nisabi da fa in kana li ahaduhuma alfu shati inda ɗayansu yana da awakai dubu aw aqallu min zalika ko ƙasa da haka mimma jibu fihi sadaqa cikin abin da ya wajaba lalle a bada sadaka a bada zakka walil akhiri arba'una shatan aw akthara shi kuma ɗayan yana da awakai guda arba'in ko sama da haka fa kuma khalitani an gane ko to su duk da haka za a kira su khalitani ya tara danil fasla fadla bainakuma fi sawiya wajen cire zakka aka cire zakkan an san yadda za a yi balansin mai dubu da mai arba'in ai kaga mai arba'in ɗaya ne kawai za a cire a tashi mai dubu ko sai an cire arba'in arba'in ɗin nan adadin arba'in da za a cire gida dubu tsohonci arba'in za a cire mata ɗaya an gane ko alaƙadar adadi amwaliki ma duk za a yi lissafi a balansin komi gwargwadon yawan duke kowa alal alfi bi hissati ha me hissati ha kaso me hissa kaso an gane ko kowa a gwargwadon kasan shi kun gane ko wa alal arba'ina bi hissatiha dubu din a kasan su kasan dubu za a tara arba'in arba'in nashi mai arba'in za a tara nashi ko don Allah kun gane qala malikun al khalidani fil ibli bi manzilati al khalitaini fil Gana. tarayya shudan yawa cikin hada raƙumma daidai yake da hada awakai ya ci ta mai anifi sadaqati jami'an za a tara su wajen fidda zakka sai za kana li kullu wahidin minhum ma ta jibu fihi sadaqa in kowanne adadin nashi ya kai nisabin zakka ya kai yadda aka wajabta mai fitar da zakka zalika anna rasul sallallahu alaihi saboda ba'ikin Allah ce laysa fi ma duna khamsi zawdin min al sadaka. sadaqa duk raquman da basu kai biyar ba zakka wa qala umar ibn al-khattab fi al umar dan khattab ya faɗa dangane da garken awakai yace idza balagat arba'ina shatan shatun in har ta kai guda arba'in za a bada mai? wa qala ya ya qala malikun wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika ma maliku yace wannan shine mafi daɗin abin da naji qala maliku imam maliku ce wa qala umar ibn al-khattab umar dan khattab yace la yutma na mubtariqin ba a haɗawa tsakanin abin da aka raba wala yufarraqu baina mujtami'in ba kuma a rabawa tsakanin abin da aka haɗa hasiyasa ta sadaka dan tsoron sadaka wannan kaga mai mace ne mun yi shi ko annahu inna ma ya ani bi zalika ashabal mawashi ana nufin ma'abota busashe ma'abota me busashe masu dabbobi ba a yadda su hada ba dan tsoron sadaka ba a yadda su raba ba ma dan me to ya abin zai faru kala maliku maliku ya ce wa tafsiru qawlihi fassarar maganarsa la yi juma'u bai muftarikin ba a rabawa ba a haɗa tsakanin wani abin da aka raba kana da arba'in a can kana da hamsin a can to a bai ka haɗa ba don tsoron sadaka ga yadda abin yake an ya kuna faru a salasatun ladina ya kuni likulli kuma arba'u arba'una shatan sai a samu mutane uku su ne an faru salasatu a samu mutane nawa kowane ɗaya cikinsu yana da awakai arba'in yana da awakai nawa kada wajabat ala kulli wahidin ma fi ganimi fi ganamihi sadaqa a sadaqa mutum uku kowa na da arba'in arba'in kowa na da na to ka'ida kowa zai bada akuya na kaga za a ba Allah akuya uku da na zakka fa idza adallahumul musaddaqu in suka ji sa'i mai karɓan zakka ya sauka gari jama'u sai su kira mitin sai su haɗu so ukun nan sai su haɗa arba'in arba'in ɗin nan wuri uku mutum uku da zaidu da amru da ahmadu duk kowa na da guda arba'in arba'in ka ka'ida kowa zai wani nawa ɗaiɗai to duka da suka ji an sauka mai karɓan zakka sai suka haɗu suka tara su a bayan gida ɗaya ana ji da kyau kuna fahimta fa yakunu alayki ma fiha Salatu shiyakin Ah, mana yi tsallake ko eh, ya kunu li kullu ma minhum arba'una shata kada wajaba ala kullu wahidin minhum fi kanamihi sadaka kowa zai bada daya fa idza adallakum al musaddaqu jama'u in zaka ci mai karban sa'i ya zo gari sai su mai sai su hada dabbobin li Allah ya kuna alaikin fiha illa shatun waqidatun da ya zama akuya da ya za su bayar domin misali arba'in uku nawa ne to ɗari da ashirin akuya nawa ake barwa eh ɗaya tun daga arba'in haɗari da ashirin to maimakon inda kowa rike guda arba'in arba'in ɗin shi kowa zai ba ɗaya to sai su yi da abin da za mu yi kai ba haɗa in ya zo sai mu haɗa mu nuna mashi kawai a haɗa suke in ya zo kaga zai ɗauki ɗaya in ya tafi sai kai in a cikin naka aka ɗauka sai in baka wani abu kai ma wannan zai baka wani abu shi kenan an ga <laughs> shi za aka ce ba a san a haɗa da tsoron mai. fanuhu an zalika shi za a kana haka wa tafsirin qawlihi da fassaran fadin sa wala yufarraqu baina mujtami'in ba a raba wanda aka haɗa. annal khalitaini mutane guda biyu da suka hada dabbobin su yakunu li min kuma minhuma mi'ata shatin wa shatun kun gane ko Kowannensu ya zanto yana da awakai ɗari da ɗaya mutum nawa biyu kowa na da akuya nawa ɗari da ɗaya fa ya kunu alaiki ma fiya salasu shiyakin an gane ko alaiki ma yanzu in mutum biyu kowa na da akuya ɗari da ɗaya kaga awakai ɗari biyu da biyu to nawa ne zakkan awakai ɗari biyu da biyu eh uku an gane ko guda nawa za a ba domin duk arba'in a a sai an kai duk ɗari sannan a bada nawa duk ɗari sannan a bada nawa ɗaya eh, duk ɗari da ashirin sannan za a bada mai ɗaya to haka gaba ɗaya har guda ɗari biyu da za a bada guda nawa fihi ma salasu shiyakin fa yakunu alaikima ma fiha salasu shiyakin kun gane guda uku za su bayar da ɗari biyu ne da nawa in kaga daga ɗari za a fara bayar da ɗaya to in ya zo ɗari biyu guda biyu za a bayar amma yana zuwa ɗari biyu da ɗaya za a ba da guda uku da haka in kowannensu mutum biyu kowa na da guda ɗari da ɗaya to za su ba da guda nawa ne guda uku fa a tsallakumul musadduku to in suka ji sa'i ya sauka gari farraka gana makuma ya su rarraba ɗauki ɗari da goma ɗauki ɗari da ɗayanka da ɗayanka kowa sai ja ɗari da ɗayan shi Sun gane falam ya kun ala kulli min kuma illa shatun wakidun, Ba ga haɗari da ɗaya nawa za su bayar haɗari da ashirin ai ɗaya za su bayar to kaga ƙwara ɗayan nan ya sa suka raba an gane saboda in suka habarci a haɗe za a zo a ɗauki uku da suka raba kuwa bai kawai aka ɗauka sai an gama ɗauka sai su dawo aka ce to ba a da wannan ojaran ba fanuhu an zalika shi yasa aka hana faƙila la ubai baina muftarikin wa la ubai na mujtami'in hashiyata sadaka kaga sai yanzu aka warware mana ga fasa an gane qala malikum fa hadha allazi sami'tu fi zalika maliku ce wannan ne abin da nace game da haka an gane ko to bari mu ɗan ƙara abin ga babu ma da a fi ma yuqtabtu fihi min as-sakal fi sadaka, babu ma da a fi ma yuqtabtu bihi min as-sakal fi sadaqa babun da yazo ya bayani dangane da waɗanda akan irga da su minas sakal cikin 'yan maruka ƙananan dabbobi an gane ko wato ya yi in aka ƙaramar akuya ko ƙaramar sa jingira ita ce asahil asahal yawa asahal tirajirai wanda aka haife su yau gobe jibi wani gane ko ɗan mai ake ce mace ɗan marukka ko ɗan maraƙi dai shine asahal ɗan marukka babu ma a fi ma yuqtaddu bihi min asahali babun wanda ake sa lissafi da shi cikin ɗan maraƙi fi sadaqati wajen zakka da zakka kun gane ko ya wanda aka haife shi yau ba ana sa lissafi a yayyar gane shi a ce e to na ika ya kai arba'in in misali kana da awakai talatin da tara yau din nan aka haifin maka to za a fara cewa kana da arba'in an gane ko haddasani ya haya an malikin an sauri bin zaidin addili an ibn abdullahi ibn Sufiyani al-thaqafi an jaddihi sufyan ibn abdullahi anna umar ibn khattab ba'athahu musaddiqan Umar ɗan Hattab ya aike shi a matsayin mai karɓan zakka fakana ya uddu alan nasu bi sahali in ya je zai irga zai irga garke sai yana haɗawa hada ƴan maruka hada me hada ƴan maruka har su sai a zasa lissafi kawai ma'ana in aka je za a ce kana da ɗari sai a haɗa da ɗan maruki sai ki hada ɗan wannan ma ya har sai an irga da shi an gane eh sunan yasa wajen cikan misali ban gane yanzu misali mutumin da yake da yake da sa talatin manyan sa talatin da tara sai kuma yana cikin wani mariki da aka yaba da su ya zama nawa ya kai lissafi kaga an sa lissafi da me sai an maruka ɗan an gane ko an fahimta mutumin da yake da awakai ɗari biyu ya kaɗe je garken shi za a cire zakka kaga guda biyu za a cire sai aka waiga sai aka cimma dan wani da aka haifa da su ya kai da nawa kaga to tun da ya kai da ɗayan nan yanzu guda na za a cire kuma in aka tashi za a cire ko za a ɗauki ɗan yaron ba man cikin tsaka tsakin za a ɗauko kaga ɗan ƙaramin nan an sa da shi to shi ne ana lissafi da sahar sahar shi ne mai ɗan maraƙi ba lalai ya zama cikin sa ba ɗan maraƙi na sa ne amma akwai su cikin raƙuma akwai su cikin ƙanana dai kawai haihuwan kwariyan haihuwan yau da gobe an gane ko ana sawa da su to kenan Umar ɗan Hattab sai ya tura sahabin shi ya je ya karbo sadaka fa kana ya ƙuddo Alan nasu bi sahar in ya je yana haɗa hada lissafi har da yan ƙanana fa sai wani masu dukiya suka ce a ta uddu alaina bi sahar har da yan ƙanana ƙanana haihuwan je da shekaran je kana hada da su wala ta aquz minhu shay'an kuma in ka tashi za ka karɓi zakka baka da ka karɓe su kun gane ko in ina da in ina da akuya 200 ya kamata in baka guda 100 in baka guda biyu kawai a matsayin zakka ko wani ɗaya ko wani 100 in ba da ɗaya to ka sa duk da ƙanana ƙanana ƙanana da aka ɗan yara wanda aka haifa jiya da shekaran jiya yanzu ga san kai guda ɗari biyu da uku kuma in na sai ka ce yanzu sai na ba akuya uku to kuma inda zan ɗauki ɗan yaron da aka haifa jiya ko shekarun jiya na baka ba za a karba ba to dan da kake riga da su suke tambayan ɗan saƙon wa Umar mai karɓan abin ga an gane ko Allah kun gane ko wala ta aku min fiya falamma qadima ala Umar ibn al-Khattab da yazo wajen Umar dan Khattab zakara lahu zalika sai ce Umar kaji kukan da suka yi da ni sun ce in na zan sa lissafi ta babin yawa sai in hada hatta in kanana in kuma sun bani karami in karba a matsayin zakka ban karba fa qala umar sai umar yace na'am kwarai zaka irga ta taquddu alaihim bis saqarati zaka irga hatta yan maruka ya hamilu harra'i yan marukan da mai kiwo ba ma ka iya tafiya sai mai kiwo dora za ina saboda za ka haife su ko je ko shekaran jiya amma duk da su kasa mun gane duk da su kasa su kara ba garke yawa mun gane ko amma kuma wajen zakka wala ta agusta in sun baka karka karba ta baka wani wanda ake ɗauko shi a kafara da zamu da shi mu dai za mu sa shi da lissafi ya ɗan ƙara sa mana yawan wala Allah zakkan ya ƙaru an gane sai dai a lokaci ɗaya yanda ba za ka karba a sakal ko a sakala a sakalatu su ne mai ƙanana wanda aka haifa jiya ko shekaran jiya yadda ba za a karɓe su ba kuma wala ta a akulatu al'akulata, akulata kar kuma ka karɓi musu al'akula al'akula ita ce wata take ta cin abinci garke mai cin abinci sosai ita ce mai al'akula kan wazanin fa'ula ka zama ba daga ce yayi Wata take cin abinci sosai ita ke ce wata mai al'akulatu ka ko zai dama ai dabba a ga tana cin abinci an busanta ai ko wakka zaɓa idan garin wata ta fi sauran cin abinci don Allah kun gane a wuri ɗaya wannan ruba walal ish kamar da ba a yarda ka ɗauke masu al'akula ba to a wuri ɗaya ba a yarda ka ɗauki arruba ba arruba ita ce wacce take shayarwa tana yin tarbiyya an gane arruba ita ce wacce take me wata ba tare da haihuwa ba me take arruba mai shayarwa daga tarbiyya ne ruba tana wato wata ba ta tare da me yawwa to kakka ɗauke musu ita an gane kakka karɓar ƙanana amma auri da kakka ɗauki iyayen garke kakka ɗauke mai shayarwa walal maƙiba sannan kakka ɗauke albaƙi Me mai mai ciki ba mun karanta wannan ba bintu mahad to almarket din fa kakka zaɓe musu mai ciki wala fahalil ganami kakka ɗauki bijimi bijimi cikin awakai fahal rago babba wanda shi ke musu barbara kakka ɗauke musu idan garan amma ka shigo tsakiya wata akuzur jaza'ata wa saniyata sai ka karɓi jaza'a me jaza'a eh ba mu magana kan jaza ba jaza ya danganta ne ba cikin nau'in ya shekara biyun da ta shiga ta uku a ya danganta cikin raƙuma ko ko cikin cikin shanu mun gane ko da saniya ya danganta cikin raƙuma ko cikin shanu madaidaita ne kawai karɓi mai matsakaita an gane ko ka karbi me matsakaita wa zalika adalun baina gida'il ganami wa khiyari wa zalika adalun wannan shine adalci baina gida'il ganam tsakanin yan kananan dabbobi masu shan nono gida'il ganam sune awakai masu shan nono me ya gida cin abinci aiko waɗanda ake ciyar da su masu shan nono wa khiyarihi da zaɓaɓɓu in aka je kaka ɗauki manyan irin su al'akula irin su arruba irin su mai irin su market an gane ko a wuri ɗaya kuma karɓi mai sakal an gane ko illa kawai su jaza'a da saniya kaga ka ga tsakiya ala malikun malikun ya ce wasu Halattu sagiratu iya tun taju an gane ko in an ce sahala wasu Halattu, dabban da ake kiranta sahala in ji ma maluku a sagiratu ita ce karama ina tuntatu lokacin da aka haife ta ana fassara man kalmomin ne ita ce karwa lokacin da aka haife war ruba an ce ruba Allah allati kada wada wata ta haihu fa hiya turabbi walada tana tarbiyan danta wal maqidu hiya al hamilu an ce al maqidu ita ce meme wal aqulatu an ce aqulatu hiya shatul lahamin lati tusammanu lutuqal ita ce wato ashatul lahab wato akuyar da aka tanaje ta kawai dan nama allati tusammanu wacce ake ci da ita dan taimai da kan dan a an gane musamman an tanaje ta ne dan aime wa qala maliku maliku yace fir rajuli dangane da mutumin da takunu lahu ganamu la tajibu fiha sadaqa an gane ko mutumin da yake da awakan da zakka ba ta waje ba kansa ba fatawalada sai suka haihu sai tawalada suka jera haihuwa suka suna ta haihuwa akai akai abala an ya'ti hal musaddaqu bi yawmin wajide a da dabbobinka ba su kai nisabin zakka ba kafin sa iya zo da rana ɗaya sai suka haihu suka kai fa tablugu ma ta tajibu fihi sadaqatu bi wuladatiha sai zai kai adadin abin da ya wajaba na zakka da me da haihuwansa da haihuwansu kala maliku ma maliku yace idza balagatil kanamu bi auladiha in kai suka kai sanadiyan haihuwansu sai za kai mata jibu fi sadaka adadin abin da ya waje su a fitar da zakka fa alayki fiha sadaqa to za a fitar da me zakkan wa zalika anna anna wiladatul ganami minha mun gane ko Allahu akbar ku kalli wani karatu kuma wanda sai yanzu shi muka ji wato in haihuwa ne aka yi in me ai mun ji an ce a baya yanzu misali mutumin da yake da awakai talatin da biyar sai Allah ya sa ya gaji ashirin nawa kenan sun isa nisabi ko ba su isa nisabi ba eh turan da ya gaji ashirin da biyar ɗin ranar da fitar masa da zaka sai bayan me eh sai bayan shekara sai me ta kewayo ko haka ne to ne karatun da muka ci in ka ji an ce masu zakka kawai in ka ji an ce ma wanda ya gada zakka sai in dama can yana da wasu adadi da dama sun kai mai sun kai nisabi dama to ne sai a ce haɗa su da wannan ya musu amma in yana da wani adadi na dabbobin da ba su isa zakka ba ko ya siya ko aka yi ba shi kyauta ko ya gada sai ya haɗa da na da suka kai zakka to ba zai yi ba sai mai sai baɗi to kaga shine mutum da muke taji to amma ga wani karatun in kana da kana da awakai guda talatin da biyar an gane sai ka zaka to kawai ana gobe sa'i zai zo ya cin masa a talatin da biyar ɗin nan yadda ba zai karɓi komai a hannunka ba kawai sai suka shiga haihuwa da suka haihuwa kawai sai suka biya ya biyar sun kai nawa arba'in ko yanzu su ba za a ce sai bayan daga ran da aka haifi biyar din nan suka kai nisabi ba za a ce sai bayan shekara me yasa saboda ai wiladan da awakan suke yi min ha su ai daga su ne sun sha bamban da wanda ka siyo ko ka gada ko aka baka kyauta su daga asali ne da aka yanzu ko akuya goma kake da su ba su kai nisabi ba tun da sai sun kai arba'in ko to amma sai suka haihu sai suka haifi talatin kafin shekara an gane to daga ran da suka haifan maka talatin daga ranar sun isa nisabi mai karɓan zarka na zuwa za a bani ko yau ɗin nan kana da awakai goma yau ka sayo awakai goma daga tudu to in suka shiga haihuwa ko ba su kai shekara ba in mai karɓar zarka zo sai a mai saboda da haihuwansu ne suka zama haka amma in kana ƙarawa ne da siyarwa da da siyowa da kyauta da sauransu to shine aka ce sai me kun gane ko to kun ji wa zalika mukhalifun lima ufida minha wanda ya sha bamban da abin da aka samu bistira'in da hanyar siye au kibatin ko kyauta au mirasin ko gado wa misali zalika al-arqu ma maliku zai yi kiyasi da ya saba yace misalin haja ne me ardu eh kaya haja kaya la yablugu samanuhu ma tajibu fiki sadaka kana da kayayyaki kayayyakin nan kudin shi bai kai zakka ba kudin shi bai me kana da tarin littafai na siyarwa na kasuwanci amma kudin ko kasuwar ba su kai zakka ba sun ma ya bi uhu saki buhu sai mai kayan ya siyar da kayan fa ya bulugu bi rifkihi sanadiyar rifkan riban da ka samu sai ya zama kudin ya kai mata zai fi sadaka ta kai mai zakka wa yusaddiqu jibbuhu ma'a ra'sil mal sai mutum ya zakkan shi tare da abin nan yanzu inda zan je in sai ina da miliyan ɗaya sai na ce wani kayan miliyan ɗaya ba ka hannun na miliyan ɗaya bai ita zakka ne. kayan kasuwanci an gane ko kuna fahimta da zaran ne sa'a sai na je na sayar da shi miliyan ɗaya da ɗari biyar yanzu miliyan ɗaya ɗari biyar ɗin nan ba zan ce jira sai ta shekara ba kun gane sai ya fitar mashi da me sai sai aka zama da zakka kun fahimta da kyau saboda da asalin me asalin dukiyar ne amma inda miliyan ɗayan nan ne nike da ita a hannuna wata bata kai zakka ba sai na samu dubu ɗari biyar ɗan wani abin da ba wannan miliyan ɗayan ba kila wani yawan kyauta kila na gada wani abu an gane sai na zo na haɗa da wannan miliyan ɗayan to ba za a ce in fitar da zakka ba sai bayan mai sai bayan shekara don Allah kun gane wannan da kyau to kun ji shine ya kyawo misali ya ce fai sadu bi ma'ar asulman walau kana rifkuku fa'idatan aumirasan mirasan walau kana rifkuku inda a ce ribar daɗin da kai kan abin da bai sani sabon nan ba fa'idatan ƙarin da ka samu wato inda wannan riban zai zama fa'idatan wata fa'ida ce aumirasan ko gado lamta jiffi sadaka ma'ana inda ta wani hanyar ne can ka samu ko ta hanyar gado ba zakka hatta ya kulu alaikil haul kamar da ne bayani min yau mai afa da ku daga ran da ka samu awari ta ko ranar da ya mai ko ranar da ya gada bari mu je baban nan sai mu tsaya kai kala maliku imam maliku ce me wace fa jazaa'ul ganam minha mun gane ko dai imam maliku ce fa gidabul ganami min ba maluku ya ce wato fa gidabul ganami ha, ‘ya’yan dabbobi masu shan nono su yake kira giza ‘yan masu shan nono fa gidabul ganami 'yan ƙananan dabbobi min ha ana haɗa su masu lissafi da iyayensu kama riful malimin kabe da kasar riban dukiya shi ma gaira anna zalika yahtalifu fi wajhin akhar sai dai akwai wani fuska da aka dan sha bamban annahu idza kana lirrajuli min adh-dhahab aw al-warqi in mutum yana da zinare ko azurfa ma ta jibu fihi zakatu wadda ta waje bai bada zakka sun ma a fada ilayki malan kun gane ko yana da dukiyar da ya isa ya samu ya fitar da zakka daga baya sai ya samu wani kuɗin. ku ta taraka mala a fada. to kudin da ya samu daga baya sai ya kyale shi falan yi zaki ki ma amalikil awwal ki ne yi zaki ba zai hada shi da wancan ke zakkan shi ba an gane ko hatta ya kulu alal fa'idatil haulu a shi kai shi wancan fa'idar shi ma sai ya sai ya shekara min yaumi a fada daga ranar da ya samu walau kanat lirajulin ganamun kamar da da a ce wani mutum yana da awakai au bakarun ko sa au ibulun ko raƙumi ta ji fi kulli sunfin min hakan a sadakatu wanda yake kowace cikin waɗannan ya kamata a ce ya bada zakka sun ma a fada ilaiha ba'iran an gane ko to daga ba sai ya samu raƙumi au bakaratan ko ya samu sa au catan ko ya samu akuya saddaka ha ma a sunfi ma a fada min zalika shine saddaka mun gane inda aka sha babban tsakanin raƙumma da kuɗi shi wancan kuɗi an ce fa'idan ba zai haɗa da asali ba shi ko wannan an ce abin da ya samu na fa'ida zai haɗa da su an gane ko idza kanat ku min zalika sinful ladhi afada nisabu mashiya in a da yana da wani nisabi na busashe na dabbobi wanda da ba sun isa nisabin zakka qala malikum maliku yace wa hadha ahsanu ma sabitu min zalika wannan shine wato jama'a kun ji irin wannan karatun dole ne sai da shi dole ne bayan da za ka yi ne a ce an tsatsallake dai waɗannan abun da malamai suka rubuta ba a karanta su ba a tuba su ba kun gane ko sanda a ce kuma wai za a rika magana kan wani abun nan harkar shi na ilimi dole sai an bi ta kan irin waɗannan matsalolin an tattake su yau da gobe kun gane ko kuma dole ne irin irin wannan hakuri yanzu da zamu zauna ne dole ne a samu masu yi ba haka ba dai mu musulmai ne alal akalli mu ne in kowa yanzu mai shago ya bude dan trader ya bude mai ofis ya bude mai kwangila ya fara kowa bai yadda ya ba da wannan lokaci ko litini ko alhamis ya zo ya zauna tun safa ba sai a rumfar kasuwancin shi ya ka ga fitina zai faru inda za a zo waɗannan matsaloli waɗanda akwai buƙatar su amma a rasa masu warware ba al'ummar su to gane ba da aka dole ne mu yi haƙuri mu zauna don irin wannan kuma bikinmu ne mu ɗaliban ilimi mu ne za mu yi wannan in ba mu ba Allah zai taimaki zai tambaye mu dole ne mu yi mu san sirrikan abubuwa na fikihu saboda addinin mu kun gane ko kun ga da yake cewa idza tabatun bil ina wa ahastum aznabul baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah wannan yana cikin jihadi an fahimta da kyau matsaloli ne ka kalle su ɗaya bayan ɗaya na fiƙi ba. an gane ko shawara da nake ba mu shine kun ga yau ko kitab ɗaya din babu ba mu ba eh to abinda za mu yi za mu je bi sama da shi